Ƙungiyar Impact Najeriya Project haɗin gwiwa da hukumar matasa masu yi wa ƙasa hidima da sauran ƙungiyoyin rajin ci gaban matasa ne suka shirya taron bikin ranar matasan wadda ya gudana a jami'ar Bayar Kano. Taron na bana dai ya mai da hankali ne akan rawar da matasa ke takawa wajen wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'umma. Malama Hawa Liman ita ce daraktar kungiyar ta Impact Nigeria Project. Sakon da muka zo musu da shi na yau shine su farga su daina jira cewa dole dole sai sun samu aikin gwamnati saboda in ka duba guraben da ake da su a ma'aikatan gwamnati ba za su iya ɗauka duka matasan da muke da su a Najeriya ba. Shi yasa yau a bayan mahimmancin zaman lafiya a cikin al'umma so muna kira ga matasa su juya wajen neman sana'a saboda ita ce a yau za ta kai su gaci yanda aka nuna musu cewa sai suna da certificate shine za su samu aiki to su san cewa ba certificate kaɗan ne yau zai kawo musu waraka ta ɓangaren rashin ayyukan yi ba a'a sai sun zage dantse sun nemi sana'a yi. Malata taron sun kunshi matasa masu yi wa ƙasa hidima da ɗalibai da suka kammala karatun jami'a da sauran makarantun ilimi mai zurfi da ma waɗanda ke dab da kammalawa. Farfesa Abu Muhammad Fage na daga cikin ƙwararru da masana a fannoni daban-daban da suka gabatar da makala. Matasa na yanzu wanda su ne ake kira manyan gobe ya kamata su ce a'a ba mu yadda da wani ta bayan fage ya zo ya ce mana wai mu tashi mu yi rikicin raba ƙasan nan ba ko kuma a'a bari mu tashi mu yi rikicin siyasa domin a cimma buri na mutum ɗaya ko na wasu mutane tsirari tsaya a nemi zaman lafiya yadda matasa za su kawo ci gaba haikan alabushi yau a tashi cewar an fahimci wato kamar da ake cewa an yi walƙiya mun gansu Malama Amina Mamuda da mu da ta kammala aikin yi wa ƙasa hidima a bara ta karanci ilimin kimiyyar kwamfuta a jami'a na daga cikin mahalarta taron. Ni ce Women Tech Maker for Kano State. Women Tech Maker kamar na technology ne tunda computer science na karanta so muna da kungiya haka na mata na Kano wanda muke mobilizing ɗinsu don su san me technology me technology ma take faruwa tukunna women tech maker a kungiyar google developers group yake shi kuma international ne google developers in kana ji ana google kamar kamfani ne a us so shi muna kasan shi kenan muna da shafin mu na hausa wanda muke cewa matan kano su yi rajista an suka yi rajista in lokacin event ya zo za mu kira su musu bayani akan abubuwan da ke faruwa shi kuwa wannan matashi da ke dab da kammala aikin yi wa ƙasa hidima cewa yake suna na buhari isa sabon gida tsiga haƙar da abubuwa kamar cewa misali yanzu tun da mun kwafas ne mun kusan gama ya kamata mu rika tunanin wani abu wanda za mu rika yi wanda za mu rika samun kuɗi na mana kama. Mm. ba tare da muna jiran gwamnatin tarayya daga wata mu samu aiki ba ko kuma daga state government ko daga local government kaga kamar ni yanzu ina karkara nake muna noma muna da gawa noma da muke yi so na fara tunani yanzu zai samu fara wannan harka ta noma ba sai na jira gwamnati ta zo ta dauke na aiki ba ko wani Masu kula da al'amura a Najeriya dai na ci gaba da nanata cewa akwai bukatar hukumomi a ƙasar su ƙara ƙaimi wajen samar da yanayin da ya kamata domin baiwa kowane matashi ya sami sukunin burin sa na rayuwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.